Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa'anda suke tare da mu a wannan channel ɗin namu mai albarka. ka na farko da ka ziyarci wannan shafin namu. To ka danna subscribe yadda za a sanar da kai da zarar mun sanya sababbin shirye-shiryenmu masu faɗakarwa da ilmantarwa. Kazalika kuma za a iya amfani da lambar wayar da take sama nan da neman ƙarin bayani ko kuma gyara ko kuma tambaya akan wasu al'amura da suka shige muku duhu. za mu yi magana akan abin da ya shafi magani na infection hulba yana matuƙar kashe infection da hana zubar ruwa shansa a ruwan zafi da zuma yana matuƙar taimakawa wurin kashe infection wato ka samu hulba ko ki samu hulba ki zuba shi a cikin ruwan zafi da zuma yana kashe cutar infection ko ɗiban garin hulba a haɗiye da ruwa ko yogurt yana matukar kashe infection shi ma ma'ana ki nemi ma'ana hulba ɗin ki zuba shi a cikin ruwa ko kuma yogurt ki haɗiye wannan ma yana kashe infection sosan gaske haka a jika da ruwa na minti talatin ko a dafa a rinka tsarki haka zalika a jika hulba da ruwa na minti talatin ko a dafa a rinka tsarki ko zama da shi sau biyu a rana yana kashe infection sosan gaske wannan gulba ɗin ɗaya ne daga cikin magungunan da suke kashe infection idan kina fama da cutar infection ki daure ki gwada wannan insha Allahu za ki samu biyan bukata a ci gaba da bibiyar mu a shafinmu domin ci gaba da samun magungunan kashe cutar infection kuma a danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a danna alamar kararrawa yadda za a sanar da ku da zarar mun ɗora wani sabon shirin. Allah ya yaye.